gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41 kamar yadda aka saba. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma a Nijar na FM din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. a can kuma a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio. Bugu da ƙari ana iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com. masu gabatarwa. Hafsat Bello ɗan mai tsoro. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu raro yau Laraba 25 ga watan Afrilun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari yau ma ita za mu yi. inda za kuma mu yi magana ne a kan furucin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wajen taron kasashen renon Ingila da aka yi a birnin London makon jiya, inda ya ce matasan Najeriya na tunƙaho da arzikin man fetur ne yasa suke jiran komai a musu a sama kamar muhalli da makamantansu. Babu inda shugaban ƙasa ya ce matasa jahilai ne. shugaban kasa ya ce akasarin matasan najeriya ba sa son zuwa makaranta kuma haka ne kai kuma waɗanda ma suke makaranta ba ma sa son zuwa su je su yi karatu a aji ni a takaice zan ce baba buhari ya kira mu da sangartattu kuma jahilai ni a nawa fahimtar yana maganan waɗanda suna zaune ne ba sa yin komai kuma suna jira a zo a basu ba wai waɗanda suka soma eh, sana'a ko wani ƙaramin sana'a ba ba da eh. su yake yi ba mm. Za mu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota sai kuma tattaunawar wakiliyarmu Binta Ibrahim da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. To yau za mu fara ne da ɗan iya ba sakon da kuka amsa mana ba sai wannan sai bayan mun ji dan iya inda kuma ya haɗu da aminin sa isa lawal na ikara inda ya tattauna da shi kamar haka. yau dai ni ne da kaina na doshi gidan ɗan iya cikin sauri. Da ganina ya ce aiko saura kiris ka kama shifta don na gama shirin barin gari. Na ce to aini ma daita wata taso na amma ina fata dai ka ji labari. game da kalaman da aka ruwaito daga bakin shugaban ƙasa Buhari inda ya yi wata magana mai kama da su da sukuwar sukar samari kan cewa matasan sun faya son ci a sama ga kuma lalaci saboda da albarkatun mai suke alfahari. Wannan ne ya sa wasu ke faɗin shugaba Buharin ya karya wa matasan wannan ƙasa kadari, ko da yake kuma wasu sun ce ya kamata matasan ƙasar su yi ma shugaban ƙasa uzuri. Wasu kuma suka ce a yi shiru ai za su rama tun da dai sai da matasan ƙasar nan ne duk mai neman wata kujera ke cimma buri. A gefe guda kuma wasu sun baje bayanin shugaban ƙasar suna ta faman nazari. Dan ya ce i na ikarani ma kam gaskiya na ji wannan bayani kuma a gaskiya dama ya zama wajibi matasan ƙasar su tsunduma cikin tunani domin kuwa jawabi ne da shugaban ƙasar ya yi shi a tsakiyar wasu shugabanni. tunani wanda wannan ya sa mafi akasarin mutane ke ganin kalaman sun yi muni. Ko da ke dai kuma a kokuwar kwaryar bayanin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari to akwai gaskiya idan aka dubi wani fanni. musamman ma dai duba da yanayi na matasan Najeriya a wannan zamani, saboda wasu samsam ba su da kataɓus ko da ɗan ƙanƙani, sai dai kuma fa duk da haka akwai jajirtattun matasa a Najeriya fiye da yadda wasu kan yi tsammani. Kuma ma koma menene dai kamata ya a ce shi shugaba yakan yi taka tsantsan da tsantseni, musamman ganin wannan furuci fa an yi shi ne a taro na neman masu zuba hannu. hannun jarin da sai an lallashi masu hannu da shuni. Na ce ɗan iya aishi yasa nake ganin duk da yake dai akwai gaskiya kunshe cikin furucin na shugaban ƙasata. Kamata ya yi jawabin nashi ya karkata hankali a kan sama wa matasan ƙasar mafita, maimakon ya buge da bayyana matasan da su ne ƙashin bayan wannan ƙasa a matsayin malalata. kenan kamata ya yi ya nuna wa masu zuba hannun jari a Najeriya cewa matasan Najeriya fa sun ciri tuta. Tunda dama duk wani mai abin saida wanda yake so ya jawo hankali to ɓangaren da ya fi ko'ina kyau yakan tallata maimakon karkata hankali a ɓangaren da ke da ƙazanta. saboda ai dama da haka ne wasu ƙasashen kan baiwa wasu tsaran sirata. Amma dai tun da mai faruwa ta faru wannan ya kamata ne ya zama wa shugabanninmu makaranta, don ganin idan sun fita wani taro makamancin wannan to a kula nan gaba kada a maimaita. Matasan ƙasan da ke ta tangaɗin tunziri kuma su saka sanyi da salama kada wannan ya sa su ta yi wa shugaban ƙasan mayata. ya samu dace dan iya kenan eh, Allah ya rubu da <laughs> jifa ya dawo kanka to <laughs> to sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku cewa shin yaya kuka fassara maganar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a taron kasashen renon Ingila inda ya ce matasan Najeriya na tunƙaho da arzikin man fetur din ƙasar yasa suke tsammanin samun komai a sama mm, na bulisin jagayu <laughs> To sakon farko ya fito ne daga Musa Hadarin Asuba da Magaran da Haris Alkanawi Goran maji, suka ce yau da gobe sai Allah. To mu kan ana mu ganin al'umma ba su yi wa maganar shugaba Buhari kyakkyawar fahimta ba. Sai Abdullahi Kani Madabe ya ce muna tare da Baba Buhari ɗari bisa ɗari insha Allah. Eh to sai kuma Umar Baba yaya sabon gida. da aminu adamu malam madori da muhammad sabi'u sabon gida suka taru suka ce a gaskiya mu kam a nan sai dai mu ce shugaba buhari ya zo ya yi mana bayani kan wannan magana tasa domin yin hakan shine zai sa mu fahimci ina ya sa gaba allah kyauta to sai aminu adamu malam madori da umar um, babban yaya sabon mm. gida da rabi'u da court dunari suka ce salam yau da gobe ikon allah hakika shugaba muhammadu buhari ya yi kuskure a maganarsa to amma fa kar mu manta shi ma dan adam ne don haka ya kamata mu yi masa uzuri ku tashi lafiya oga kwata-kwata usman kabara da hafsat To mun gode oga kwata-kwata mai saƙo. <laughs> Sai kuma Sa'ad Muhammad ya ce, hakika kalaman babu Buhari na kan hanya, amma ya sani samar da ayyukan yi ga matasa nauyin gwamnati ne. To sai Yahuza Muhammad ya ce maganarsa ita ce zagi a kasuwa wanda ya tsargu da shi ake. Yusuf Muhammad gidan dare ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Duk da ni masoyin Buhari ne na hakika, to amma wannan ba zai hana ni faɗa mushi gaskiya ba. tabbas maganarsa haka take matasanmu na da son su yi kuɗi nan take ba tare da sun sha wahala ba amma bai kamata ya faɗi hakan a gaban duniya ba idan masu zuba jari inda masu zuba jari na ƙasa ko wanda za su zo ƙasa su sa jari mhm. ke wurin ta yaya za a yi masu zuba jarin su zo ƙasarsa ko ƙasarka idan ka faɗa musu cewa matasan ka ba su son neman kuɗi wannan gaskiya kuskure ne To sai Shehu Adamu Rijau ya ce mm. kalaman shugaba Buhari gaskiya ne, sai dai kuma ya furta su ne a inda bai dace ba, kuma a daidai lokacin da bai dace ba. Sufiyanu Gumal zangon daura ce yau da gobe shugaba Buhari ya bai wa matasa kayan noma don a koma gona ya raba wa wasu kuɗaɗe bashi eh, ko mm. don a kama a yi sana'a da su amma duk sun saida sun cinye kuɗaɗen don haka ban ga laifin shugaba buhari ba akan kalamansa da ya yi akan matasan najeriya to sai musti yan musti ya ce babu wanda ya isa ya warware mana wannan maganar da ya yi sai shi da kanshi don haka muna buƙatar bayani to sai habu madaki ke ce butulci ne da rashin dattako na shugaba buhari me yasa bai yi wannan magana lokacin kamfen ɗinsa ba Allah ya yi min ya yi mai irin okay, wato Allah ya yi mishi abin da ya yi wa matasan shi ma <laughs> mm, to sai Umar Lawal dan Fulani ya ce salam gaskiya kalaman shugaba Muhammadu Buhari suna da kamshin gaskiya muna fatan dai matasa mu tashi tsaye domin neman sana'a dan baba Aliyu dan baba ya ce saboda bai san yadda zai taimaka musu bane su tsaya da kafarsu shi yasa yake tozarta su amma in ba haka ba ka je wajen turawa ka yi ka mutanenka <laughs> al'ummarka da kake mulka to ba To ga Hassan Garba Abubakar ya ce wallahi ba Buhari bai faɗi karya ba duk wanda yake da aikin yi ba zai ji zafin wannan magana tashi ba. Mai turare gwadabawa ya ce tare suka hada da sani rafi. Suka ce yau da gobe babu Buhari gaskiya ya faɗa kuma halin matasan mu ne kuma duk wanda yake shi shi ma zaune ne to ba zai in ba shi ma zaune ne ba zai damu da an gaya masa wannan kalami na baba buhari ba To sai Ya'u Muhammad Sani ya ce babu wani kuskure cikin maganar Baba Buhari. 'Yan adawa da marasa zurfin fahimta kadai ke fasara maganar da wata manufa ta daban. Abbas Zuma Guru ya ce, mai girma shugaban ƙasa ya faɗi haka ne a yayin da aka yi masa tayi da auren jinsi lokacin da yake bayani a kan ƙin amincewarsa da hakan shine ya sa ya kawo misalan da wannan kalaman ya aika ko kuma ya furta su wannan shine ake cewa ya kushe matasan najeriya To sai sako na ƙarshe da zamu karanta shine daga Tasi Uhudu ya ce wannan gaskiya ne mai girma shugaban ƙasa ya faɗa sabili da yadda matasan kowa ke ta'allaka da gwamnati. to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni kuma a biyo ma cikin shirin To hafsa da masu sauraro wasu 'yan Najeriya sun kalli wannan magana ta shugaba Muhammadu Buhari a matsayin gaskiya ya faɗa, wasu kuma na ganin shugaba Buhari ya kwafsa wa matasa, wasu kuma na tunanin kila sabil da baka yayi wanda Bahaushe yake cewa magana zarar bunu ce. don haka bari mu ji yadda wakiliyarmu binta ibrahim ta yi da matasa a zauren muhawarar yau da gobe Malamai mu da warhaka ko kuma in ce matasa dai. To sannan ku da zuwa wannan zauri namu da muke tattaunawa kan al'amuran da suka shafi yau da kullun da zamantakewa. Najeriya ta ɗau zafi akan wayansu kalamai da ake cewa shugaban mu Muhammadu Buhari ya faɗa ga matasa cewa ya ce matasa malalata ne zangartattu masu jiran kuɗin mai. au haka kuka ji ya ce to ni wannan bawo Allah wanda kika ji ya faɗi wannan mm. to da alamu bai je makaranta bane saboda duk wanda ya kalli wannan ko kuma ya saurari jawabin shugaban kasa eh. babu inda shugaban kasa ya ce matasa jahilai ne shugaban kasa ya ce akasarin matasan najeriya ba sa son zuwa makaranta mm. kuma haka ne kai kuma waɗanda ma suke makaranta ba eh. ma sa son zuwa su je su yi karatu a aji kamar yaya shi fashin baba buhari yana magana ne akan cewa matasanmu ba sa zuwa makaranta eh, ma'ana kenan ba sa karatu ba wai ba sa son zuwa makaranta ba suna makarantar suna karatun ba sa zuwa ba ne a'a hmm. yana nufin ba ma zuwa makaranta ba mu yi karatu ba ma'ana jahilai kenan ni a ah. takaice zan ce baba buhari ya kira mu da sangartattu kuma jahilai ma'anan lazy ba ba ba ba ba ba haka ba haka baba buhari yake magana ba ba fahimta abin da yake nufi bane shi abin da yake kokarin ya nuna cewa matasa sun zauna suna son a ba su komai kaman kyau yauwa kaman ci ma zaune gaskiya akwai akwai wasu akwai wasu to saboda Allah kuna ganin laifin baba Buhari ai ba wai ya ce ba wai ya ce Idan ya ce muku eh. ana idan ma hakan ne kuma a matsayin ku na Mungo Park a eh. iya sanin ku da iya fassaran ku kun fassara wannan maganganu da yayi a matsayin ya ce muku yanci ma zaune kuma ku kuna ganin kuna iya baki kokarin ku. Na misali ka jika aya kana da waka kadan shekara 25 zuwa 30 kana saida aya a misali a baro. Eh. maimakon a ce kana wani abu wanda kasa gaba ɗaya za ta amfana da kai. Amma akwai iya ƙarfin mutum ai. yanzu mutum ki duba ki gani yanzu mutum ya tashi iyayensa ba su da komai ya nemo wa kansa mm. ya fara talla ai kanana mm. everything da kadan kadan ake fara ko shi dangote da me ya fara kadan kadan ya fara to amma kuma akwai irin taimakon da gwamnati za ta tallafin da za ta yi wa 'ya'yanta eh, ko in ba ta yi ba ma ba ta yi ba to a eh. bar shi a hakan a basu su su yi su amma ba za ka tashi ka ce wai ba sa nema wa kansu ni fa a gani waye ta ce ka ba da ka ba da kwatance da dan dangote dangoten ya ya nemi taimakon gwamnati ne ina fa ine ma ina son kwatanta miki ne ina fa kowa ya san cewa komai a hankali ake zuwa mun san da haka ani ana wa tunanin mai girma shugaban kasa yana magana ne akan matasa da suke cikin gidan shi da kuma wa'inda ya sani wa'inda suke kewaye da shi eh gaskiya ne domin kuwa a ce a yadda muka sani duk a gidan shugaban kasa babu wanda bai gama matakin university ba amma babu wanda muka taba gani da kaya na bautan kasa wanda mu gashi nan dukan shi a jikin mu babu wanda muka taba gani da kayan NYSC cewa ya gama karatu ya zo yana bautan kasa wannan wannan ba laziness bane tabbas yawanci sun gama kafin ya hau shugaban kasar ne kafin ya hau ofishin president na Najeriya sa'an nan kuma duk wadda duk wadda kuka ji duk wadda kuka ji suna ni a nawa tunanin gaskiya ba ku fahimci inda baba ya dosa ba to ke ba mu ki fahimtar ni a nawa fahimtar yana maganan wa'inda suna zaune ne ba sa yin komai kuma suna jira a zo a basu ba wai wa'inda suka soma Uh, sana'a ko wani ƙaramin sana'a ba ba da eh. su yake yi ba mm. irin matasan nan ne da za ku ga sun zauna suna jiran sai dai a basu sai to aikin san wasu suna jiran kiris ne suna jiran kiris ne a yi magana sannan sai su yi mishi kuɗin goro duk da ya kamata a ce ya ɗan yi specifying akan wasu abubuwa but tun da bai yi ba gaskiya maganan ya dan yi tsauri sosai eh, kin gane a matsayi na eh na yanda na fassara abin ya dan yi saboda ko ni a yanzu eh ni kaina yanzu NYSC nake na riga na gama makaranta oh. so kaga ba za a ce min ni ma na zauna ina jiran wani abu bane mm-hmm. quite alright zaka duba maybe ko zaka yi sana'a duk da kaɗan kaɗan ne ai zaka fara yi amma bai kamata a ce an yi kuɗin goro an ce ma kowa da kowa his lazy bai wani abu ba. Mai girma shugaban kasa ya yi wannan jawabin ne a wani taro na kasashen duniya akan tattalin arziki to yaya za ki ji a matsayinki na 'yar kasuwa wadda kike so ki zo ƙasa najeriya ki yi investin kuɗin ki bayan an ce miki 'ya'yan wannan ƙasa gaba su ne malalata ya kamata ki zaki shugaban ƙasa akwai akwai akwai yankin da yake nufi da haka ba duka najeriya yake nufi cewa haka suke ba ko ba yau ba wani kuma bai ce bai ce bai ce bai ce matasa duka baki ɗaya ba ai akwai waɗanda ai akwai ai a'a ai ya faɗi percentage ya faɗi percentage ya faɗi percentage kuma sa'an nan fassara jam'i ya ce gabaki baki ɗaya bane ya ce wasu daga ciki abin da ya ce ba wai ya ce wai gabaki baki ɗaya bane haka suke idan kun fahimce shi ba a taruwa a zama daya duk kowace ƙasa tana da wa'annan kowace ƙasa akwai irin wa'annan matasan da ake nufi amma ya kamata a ce ana empowering mutane gwamnati ya kamata a ce irin small scale business din nan ya kamata a ce ana empowering din su ba sa mai da hankali akan small scale businesses sun fi mai da hankali ga manyan mutane su taimake su yanzu nan kwana-kwana nan shugaban kasa ya yi empowering na manoma da kudade ta kudi sa'annan in ka shiga in ka shiga misali yanzu nan wasu waye suke noma ka je ka duba gani matasa yanzu sun fi noma tsofaffi yawanci ba sa noma yanzu matasa saboda su suke da karfi sun fi noma me yake faruwa da matasar an ba su gudunmawa cewa su je su tallafa matasan ba abin da suke banda aure daga mata ɗaya zuwa biyu duk wanda yake da mata guda guda daya ana ba shi wannan gudunmawa za ka ga ya ja ƙara na biyu wanda yake da na biyu sai ga ƙara ko kuma ya samu mota na zuwa na zuwa na zuwa ya zuwa ya karfin baya zuwa wajen mu yana zuwa ne ga ɗan bangan siyasa ba haka bane yanzu nan ka ce yana zuwa eh, me yasa ba a zuwa wurin ku sai wurin cima zaune ashe kai dake ke na akwai cima zaune tabbas akwai cima zaune kamar yadda na faɗi kowace ƙasa tana da irin wannan cima zaunen yanzu ku kuna zama ne kuna jira cewa a zo mu ba kuma kuma kuna shi kuna bautawa wa inda mun da ana bautawa ƙasar mu kuma kun zama cima ko wannan hoton kasan da muke za su yi amfani da shi as a platform a nemi wa'inda suke da can suke bukatar suna da rizki yawa suna so su fara business entrepreneurship daga wannan NYC platform ne wanda za a samu wai su ba noma ma za su yi ba wasu business za su yi wasu tailoring za su yi shin kun san dalilin da yasa aka je na wa'annan wa'anda suke zaune an ba su da aiki ba su je makarantar ba shugaban kasa na ba su gudunmawa ne saboda lokaci ya riga ya kure musu ko kuma kun shiga makaranta kuna da kuna da basira da za ku ikkiro manaku naku naku naku ayyukan da za ku da za ku dinga shi shugaban kasa suna karkashin waye suna karkashin shugaban kasa ne so ina son tambaye ku yanzu dai na ga gida ya rabu biyu akwai wanda suke ganin kamar babu buhari ne yana kan hanya maganarsa akwai wanda suke ganin kamar ya dan wa matasa fuska to a al'adance a arewacin najeriya dattijo kamar shugaban kasa yana yana da damar misali ya ga yara akan hanya ma bai san sau bai san inda suka fito ba ya musu fada idan ya ga suna abin da bi dace ba kuma su shanye kuma ko da yaya ne kuma a gaba a ga laifinsa ba sai ma a ce eh, dattijo ya abin da ya kamata a wannan al'ada ta mu ta tafi ne shi sa ku ganin kamar ba ta ya muku laifi har na ji suna cewa ma ya fito ya Florida uh, wai ya ba su hakuri da alamu da ta tafi saboda shugaban kasa yana tattare da abubuwa guda biyu hmm. banda kasancewa shi dattijo ne wanda ya isa yayi wannan fadan hmm. kuma shugaba ne hmm. kuma dole na kasa baki da dole a ba shi wannan girma ko a ce yau matashi ne zama shugaban kasa ya zama shugaba dole a ba shi wannan damar yawa mutane fada in ma ya faɗi ba daidai ba mutane sai dai sai dai sai dai su yi hakuri ba bai kamata a ce su fito suna wa shugaban kasa irin wannan bayani ba suna cewa wai ya fito ya neme su to ya neme ya fito ya ce musu mene ya ce su yabe mai goya ka sani a wannan bayar Allah tana so a bata hakuri zai iya yiwa kai baka son hakurin wannan kuma tana so a bata hakuri ko ya kika ce <laughs> eh to da yake shi babba ne <laughs> hakuri akan mene da yake shi babba ne kuma shugaba ne hmm. gaskiya dai waɗanda suke fitowa suna cewa a ba su haƙurin da gaskiya a gari na bai kamata ba tun da shi ai babba ne so yana da daman da zai faɗi haka inda ba shugaban kasa bane irin ba ku yafe ba a ba ku haƙuri kenan ya zama dole ba ya zama dole kam saboda bai kamata eh cin mutunci ne ya zama dole a cikin dan abun da ka ku taba yadda ba gaskiya bai kamata ma mu yadda bane eh, saboda wannan aikin fuska ne saboda amma yanzu saboda matsayin da yake bai kamata mu ce mu tilasta mai sai ya ba mu kuɗi ba wai ni abin da yake ɗaure min kai baba buhari ya ce muna zaune ne ba ma son yin komai muna jira a bamu eh, ilimi kyauta a bamu magungunan asibiti kyauta a bamu komai kyauta kuɗin mai gida a bamu kyauta daga kuɗin mai to shin wannan kuɗin mai din na suwa ne ne ba namu bane ba wai a bamu a hannu ba tun suka yi creating su ce su zasu iya kiretin business din da za mu zo muna yi amma yanzu idan ma aka ce rate of unemployment a wannan ƙasar ta kullun karuwa biyan ku amma kuma na tuno da wani abin da wani professor yake cewa eh. wato matsalar ba wai kawai wai maganar unemployment bane magana wato rashin aikin yi ba a'a hmm. ga ku akwai ku kuma kun yi makaranta amma ba za a iya daukan ku aikin ba ma'ana karatun da aka yi kila dai bai da wani mahimmanci ko kuma ba a ci jarabawan ba ko kuma kun je ma interview ko na ba ku ci saboda haka duka ya bada ai ya bada a misalin da nake daga farko kenan wa'ansu wa'ansu suna zuwa makarantar amma suna zuwa ne saboda iyayensu sun dauna yinsu sun tafi karatu sun tafi je su karatun an saka dole ka je kai mm, karatu kuma yayi yawwa an an je ka je zaka je kana yawo ne kai da mutane akwai wanda ma ba ma yan makarantar bane zaka dinga yawo da su kai zaka je ka samu wanda ma an kore su daga makarantar ba su koma gida ba oh. za ku shiga ba da yawo tare to shin idan an zo karshen yau an ce an yayi za ga mutum ya fito za ga mutum ya fito babu ilimin akwai kuma wurare da yawa da ake zargi ma da cewa certificate ɗansu ma ba su ma inganta ma ba to shin kana da kamfani yau ka zo ka fi zuba kuɗin ka gina kamfani mm. shin za ka ɗau wayannan ne ka ka aje su ma aiki aikin ne za su ba su zauna ba to idan har da gaske ne kalmar ma da ya faɗa na lazy a turance wato lalaci mm. ya faɗa shin ba ka ganin akwai lalaci ga wanda yake ganin gashi matashi ne dan shekara talatin wanda jinin shi yana motsawa amma a ce wai ya ga ana gini a unguwansa ya ce shi ba zai iya tashi yayi ba gaskiya wannan na naki gaskiya ne amma kuma ai muna magana dai da akwai lalaci idan bai yi ba kenan akwai lalaci wannan ai gaskiya ne kamar yadda dan uwana ya faɗa nan kenan ba zai yiwu ki je inda za a samu 100% perfect ba hmm. matasan nan in suna so su gane cewa maganar da shugaban kasa ya faɗa daidai ne su koma jami'o'i yanzu su je su duba da su ga manyan mutane waɗanda sun shekara da yawa a za ga akwai masu shekara 30 40 50 sun koma aji eh. shin me ya fita tun farko ba su yi wannan karatun ba hmm. su je su tambaye su su ji rashin zuwa wannan makarantar ne ai yanzu nan ba wai suna neman certificate din bane saboda da su yi aiki a suna nima ne saboda su samu abin wani abu da wanda na gano Buhari ya kan wannan kiwon lafiya fa da ilimi su ne abubuwa jigo na rayuwa hmm. to idan ba a yi mana su da kuɗin mu na mai ba me ake so a yi mana da su to me ake da kuɗin eh kuma kuɗin ku ne kuɗin mu ne yanzu ne kin sani dan Najeriya yana ta haƙƙi a cikin kuɗin mai to idan hmm. ba a ba mu ilimi an ba mu lafiya da su ba me ake so shi yasa kuke kwance kuna jira a kamo kudin man ku ci. Ai kullum muna yi amma ya tsuba daidai suke ba. Akwai wanda suna son yin karatun amma babu kuɗin. A wannan zamanin na Buhari sun fi yawa. Mm. fiye da da kuma shi ne dalilin eh. ya yi motivating mutane su fara neman wa kansu eh. yanzu mutum nawa ne wanda na sani wanda suke business din kansu eh, amma kai ba ka sani ba domin a cikin iska yake tashi sannan kuma a asurok yake zama shin wai tsaya ta yaya zai ga wai duk masu korafin nan sun san cewa yawan mutane adadi nawa ne eh, shugaban kasa yake ba su kuɗin yan fawa ko sun san da magana cewa yan fawa tana nan kuma akwai masu masu moruwa da wannan ana turo ba sa ba sa ana turowa shin wannan kudin da aka turo ya kamata a ce mutum ya dinga business da shi ne ko yana cinyewa yanzu nan aje a nemo duk waɗanda suke yan fawa nan gaba daya mu yanzu mu matasa ne wanda muka je jami'a wanda ake ba yan fawa ba matasa bane muka yi wanda ake ba yan fawa ba matasa bane kasau ba ni yanzu daga katsina aka turo ni idan na zo nan wajen zan kama gida haya zan dinga zuwa wajen aiki amma naira dubu goma sha tara da ɗari takwas kawai kawai ake biya na a matsayi na na mai bauta wa kasarsa to ai mai bautan kasa ai lada kawai yake nema ba a bai kamar bai sunan ba bai ji sunan ba bautan kasa bautan kasa bautan kasa makarantar boko bautan kasa bautan kasa bautan kasa ba aka ce ba bautan kasa waye ce kai lokacin kake makaranta muna kwaje goko a cikin makaranta mukan yi wankan wanka mukan yi gogau amma aka ce ka bauta ma kasanka an ce ka bauta ma kasan ka saboda haka su ma muna da haƙƙi a kansu su biya mu wannan haƙƙin namu da muka yi musu wannan bauta. Su gwamnati kenan? saboda ya za a yi kamar yanzu namiji aikin ka gara mace gara ma mace mm. especially in tana da aure amma namiji kin ga yanzu idan aka ɗauke shi ba a taɓa ajiye shi a inda yake za a ɗauke shi ne a tura shi wani gari can nesa. ya nemi accommodation abinci shi zai duba ma kan shi. transportation duk shi zai biya ma kai sannan a ce a dubu goma sha tara da ɗari takwas ne zai yi duk wannan hidima? yanzu dai matasa na kowa kai yayi zafi daga karshe yanzu menene matsayar ku matsayata shi duk wadda ya fassara akan cewa abin da shugaban kasa ya faɗa cewa matasa ba sa son karatu ko kuma ci zaune ne ba su fahimci maganar shugaban kasa ba watakila ko kuma sun fada a waɗanda su ne ci zaunen da a ce fitowa ya yi conference da ƙasarsa yana mana faɗan cewa abin da muke yi bai cancanta ba ya kamata amma ya je public ya mu yake gaya wa kamar yana mana faɗa mu gyara yana mana ne mu gyara ko ba haka ba amma wannan kuma ya je shi ne ai ko in zai yi maka fada a cikin daki yake maka fada ba sai ya kai ka kasuwa sannan zai yi maka fada ba na biyu kuma ni ina ganin mu duk mu kwantar da hankalin mu ni fa ina a gani na baba Buhari ba da mu yake yi ba yana yi ne daga cikin gidansa zuwa ƴaƴan abokanansa eh. zuwa ƴaƴan siyasan sa waɗanda suke ganin iyayensa sun tara kuɗaɗe daga mai ba sai ba lallai sai sun yi wani abu ba ina tunanin kamar yadda malam Idris ya ce ya fada akan irin mutanen da maybe su ne ƴanci ma zaunan kamar zan kawo misali kamar irin waɗannan 'yan sara sukan nan da masu kwace yawancinsu idan ka duba ba wai karatun suke da shi ba ko in ce kuma ba makaranta suke zuwa ba ni da yanzu a ƙarshe magana da nake son faɗa shi baba buhari shi ya riga ya san cewa akwai graduates da yawa yanzu a Najeriya muna nan da yawa amma kuma ba job opportunity a Najeriya mu muna sa a create mana job opportunity ne mu dai a a mu aikin da zamu dinga zamu dinga taimaka ma iyayenmu da mu kanmu lallan shugaba to mun gode wannan fafatawa haka matasa <laughs> to in allah ya so ku mai zuwa kuma duk da wannan yau ta kare za mu tattauna da ɗaya daga cikin jigajigan shi tawagar shugaba muhammadu buhari a kuma bangaren matasa ɗin sannan kuma za mu tattauna da mai fashin baki shi ma za mu gano menene aikin 'ya'yan manya ne ma a najeriya tsadar karatu kuma fa a najeriya taɓarɓarewar makarantu fa a najeriya rashin aikin yin matasa shin me yake haddasa shi duk na abubuwan suna da alaka da juna ko ba su da shi shine abin da za mu mai da hankali a mako mai zuwa Allah ya so yanzu kan sai in ce Facebook live da aka bi mu dukkan muna godiya inda ku aiko da sakonni lokaci ba zai bari mu kakkaranto su ba amma duk da haka akwai wanda ya bada wani dan misali da na so in karanta wani sunan shi El Khalil Muhammad ce kamar misali da ta ne su taru sai mutum ya zo da ana taro da kai ga matasa sai ka ce kai ku kakku ba sa ni a ciki ni ma ina da ana duk mashaya ne wai idan kuma bayan kamar shekara ɗaya biyu biyar sai daga cikin dattijan nan sai a je neman auren ɗaya daga cikin yassa ɗan kaɗin sai ya je an ya zai bashi shi ne misalin da ya kawo da cewa yadda aka yi magana a idan duniya wasu kuma sun ce a ah, to ai gaskiya ya faɗa to duk wannan ce ta sa zamu kama su fashin baki da wanda suke da hannu a cikin gwamnatin ta Buhari a yanzu kan dole nan zamu dakata Hafsat a madadin Hafsat Bello dan mai soro sai kuma wanda ya ba da umarnin shirin wato Daniel Brand da Maryam buga ta rama Facebook live da injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a cikin shirin yau da gobe shirin matasa san